Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri na yau Laraba uku ga watan Mai na 2023. A cikin shirin za ku yi cewa ƙasar Nijar ta ƙara sha da baya da maki biyu dangance da yancin aikin jarida a shekarar 2022 a nazarin ƙungiyar 'yan jarida ta duniya RSF. magabatan gidan jarida na nijar ya yi allah wadai da wannan matsayi a lokacin ranar aikin jarida wato ta duniya yau uku ga watan mai an samu bullar cutar difteri mai kama makoshi a ingal a jihar agadez a ran 22 ga watan abril muna tare da karin bayani a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo muku batun matsalar tsaro a yankin littako gurma da kuma nauyin da ya rataya a wuyan al'ummomi. Yau uku ga watan mai ranar 'yancin aikin jarida ce ta duniya a cikin wata sanarwa da suka fitar a yau Laraba magabatan gidan jarida na Nijar sun yi Allah wadai da karja da baya da kasar Nijar ta samu a nazarin kungiyar 'yan jarida ta duniya reporter san Frontier. Nauyi da ta yi a wuyan gwamnati na ya mutunta alkawalin da ya doka dangane da tallafawa kafafen yada labarai da kuma bunkasa 'yancin aikin jarida. In ji shugaban gidan jaridar wato Ibrahim Haruna a shi da Muktar Hamadu. Na farko idan aka lura Nijar ta ja da baya a cikin jerin RSF a shekara ta 2021 muna a matsayi na 57 a shekara ta 2022 muna a matsayi na 59 sai kuma a yau a shekara ta 2023 muna a matsayi na 61 wannan na nuna cewa muna ci gaba da ja da baya idan kun tuna akwai wata shekara Nijar tana matsayi na 29 bisa kasashe 480 idan a yau mun ja da baya shine matsalar na kara taba taɓarɓarewa dalilan taɓarɓarewa wannan al'amari suna da yawa akwai taɓarɓarewar yanayin tsaro da ya shafi ƙasashen yankin sahel da kuma rashin girmama alkawarin da gwamnati ta ɗauka game da kafofin yada labarai a nijar ɗakin 'yan jarida ya yi kokowa domin ganin daftarin yarjejeniyar aiki ta 'yan jarida an sa mata hannu ba jiniyar gwamnati ba domin rakiyar kafofin watsa labarai domin su jure sabbin alƙawura na yarjejeniyar aiki ta 'yan jarida al'ummomin ƙananan hukumomin desa da ayaru da ke kan tsibiran daya pel da kuma daya alim zatare sun fice daga wurarensu kimanin wato mata da yara 380 ne ke cikin otal aminokal na ayaru a yanzu haka wani faɗa ne da barke tsakanin kabilun shine wato umar abaisar wannan ƙaurar jama'a wasu daga cikinsu sun yi wa abdullahi amadu ƙarin bayani Wallahi lamari ne da mu kanmu ya ɗarme mu na kai. Hakika duk inda mutane suke, akwai na ƙwarai akwai lalatattu. Ni nan shekara ta ɗaya da wata takwas a nan ayyaru da wa'anda ke can da wa'anda ke nan duk ga an tattaru a nan a maganar da nike muku wuta na can tana ci garinmu don ko bugu ɗaya suka wa kowa kan mai uwa da wabi suka yi kawai shiga suke cikin gida su kashe mutane kuma su kinna wuta mutum goma sha ɗaya aka kashe a gidanmu samari da tsohi cikin kwarin kan daji aka kashe su wallahi ban san yawan mutanen da aka kashe ba sun zo sun kone gidajen tunda suka fara muka gudu wasu suka bi gabar dama wasu sun ka ci gaba da zuwa wani waje wasu kuma suka zamna cikin ƙauyen amma mutum da suka kare toye ƙauyen ƙormus sai muka kewaya ta wata hanya daban muka koma tunda muka iso nan da safe safe ba mu ci komi ba har yanzu haka muka wuni. jami'an ba sun kama wani malamin makaranta wanda ba a jima da tura shi a makarantar cs timiya ba a ran ɗaya ga watan mai aka kuma tura ƙeyarsa a ife ruwan na cibiyar gundumar ana tuhumar sa ne bayan da aka gano wata yarinya yar ajin premier da tabbata a gidansa ƙungiyar malaman makarantar sakandare reshen jihar agadez ta yi allah wadai da faruwar wannan lamari sakatare janar da kungiyar malaman ya bayyana cewa wannan abin lamari da ya faru a abin takaici ne asuman yakuba ya yi wa musa mamman karin haske Eh, matsala ce mai muni eh, da ba ta da kyau da kuma ta riga ta faru matsalar da ke akwai shine matsayinsa na malamin makaranta malami ne mai horo kuma ne kuma a matsayinsa na malamin makaranta bai kamata a same shi cikin halin da aka kama shi ba kamata ya yi ya rike mutuncinsa ko da hariyar ta balaga ko bata balaga ba ba nan ne matsalar ba matsalar ita ce shi malamin makaranta ne muna kira ga kotu da ta yi aikinta da kyau idan laifinsa ya tabbata to a masa hukunci. A labarin da muka samu an ce yana hannun hukumomi kuma sauran abokansa da ke tare da shi da ke kokarin kare shi wasu daga cikin su suna asibiti domin sun sha duka daga wajen al'umma gari. Gwamnati shine ta dauki matakai game da yadda take daukar malaman makaranta domin aikowa na iya gani yana iya koyarwa alhali kuma aiki ne mai wuya ya kamata a Yau sati ɗaya kenan da mashar'antar wato hukunta manyan laifuka ke zamanta a kotun maraɗi adadin batutuwan yi wa yara ƙananan fyaɗe na ɗaukar hankali in shi ibrahim muntari wanda mai kawo tallafi ne a game da al'amarin shari'a a kotun a cewarsa ya zama wajibi a motsa a matsakaimi wajen wayar da kan jama'a kamar yadda ya faɗa a hirar shi da muhammad da mamman Tun wani ɗan lokaci a zauren manyan eh, laifuka muna eh, lura da wani eh, al'amari da ke ta baka halayen fyaɗe masu tsananta kan yara 'yan mata ƙanana ƙasa ga shekara goma sha uku. Al'amari ne da ke haɓaka sosai sosai. Misali a cikin kes ishirin za a samu shidda zuwa tara na irin wannan al'amari. Idan aka diba akwai jahilci a ciki don ababuwa ne da ke abuwa can can ƙauye ƙauyuka masu aiwata wannan kuma mafi yawansu mutane ne da ba su taɓa taɓa yin karatun allo ba ba su taɓa yin karatun boko ba ba su da ma alaƙa ko ɗaya da zaman birni a daji suke a gare su ana iya yin duk abin da aka ga dama sai bayan sun kasance gaban kotu sai su yi tala dama da abin da suka aiwata lalle za su fuskanci hukunci kam don yi wa karamar yarinya ƙasa ga shekara goma sha uku fyaɗe kasan shekara goma sha biyar zuwa ishirin ne wacce ta wuce shekara goma sha uku kasan shekara goma ne zuwa ishirin hukunci ne albarkacin sallar ma'aikata kwamishinan hukumar 'yan sanda na arlit ya kira ga al'umma da su baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin yakar ayyukan bata gari da ke addabar yankin tasiru ibrahim ya yi wa usman umaru ƙarin bayani muna son mutane su gane cewa harkar tsaro ba harkar eh, jami'an tsaro ba ce ba kawai in ku kai lura jami'an tsaro ba ko ina bane ba suke mun yi karamci ko kuma in ce duk yawan mu dai ba muka yawan al'umma kuma ba yiwuwa a ce ko ina muna nan wurin kenan al'umma su ne idanunmu su ne kunnuwanmu abinda suka gani abinda suka ji shi ne za su gaya mana shi ne za su zuwa su shaida mana dangance da haka nan ne za mu sanin matakan da za mu ɗauka don mu gaman cimma wannan gurin namu na kwanciyar hankali cikin jama'a sai in ce kiran da nake yi ma mutane dangance da abin da ya shafi harkar tsaro shi ne ba da haɗin kai taimaka ma jami'an tsaro dangance da wannan yaƙi da muke yi da rashin tsaro cikin abin nan shi kuma wannan ba da haɗin ka ana shi ta hanya biyu kaga abin da bai da kyawu ka kira jami'an tsaro ko kuma ka kira wani na kusa da kai wanda in baka da hurumin da za ka gaya ma wani jami'an tsaro don a san matakin da za a ɗauka da wuri-wuri Ƙungiyoyin farar hula na gundumar balla-yara sun gamsu da matakin gwamnati na dakatar da dokar wato taɓaci a gundumar. To sai dai kuma sun buƙaci hukumomin gundumar su ɗauki matakin hana zirga-zirgar motuna cikin dare a wasu wurare. A Gali Isufu, shugaban ƙungiyoyin fararen hular na yara ya yi wa Hassan Mumuni ƙarin bayani. Babban alheri ne wannan muka samu. Tun da yau gwamnati ta tuna da mu an ba da izinin zirga-zirgar babura. Mun ji daɗi kwarai. Yanzu tunin da zan yi wa masu tuka babur da dare shine in sun bi hanyar da ke da shakku dole ne a zarge su. Wannan ko bai yi ba saboda mutum uku ko biyu a zo a hana da'ira ranka ta kaf zirga-zirga kun ga ko waɗannan sun ja mana asara. Kenan abin da zan ce shine tun 'yan kabu-kabu da fasinja da masu babur in kansu gaskiya kowa ya san irin zaman da zai yi. Ba da an ba da izinin zirga-zirgar babur a ba ne za mu yi yadda muka ga dama ni in ina samu shugaban gunduma ya hudda wata takarda da za ta hana masu babur tafiya wasu wurare da akwai wasu wurare da ya kamata a hana mutane zuwan su cikin dare iyakacin abin da zan faɗi kenan gaskiya muna matukar godiya a sakamakon wasu labaru da ake yadawa a kafin sada zumunta da ke kawo zancen cewa an samu bullar annobar cutar sankaro a agades shugaban ma'aikatar lahiya ta jihar ya kira taron manema labarai domin kawo haske inda ya bayyana cewa a halin yanzu cutar bata kai matsayin annoba ba Dr. Iro Bawa shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Tagadas ya yi wa Musa Maman ƙarin bayani. La région d'Agadez ne Jihar Agadez batta kan yanayin allobar cutar sankarau kamar yadda wasu 'yan wuce makaɗi rawa ke rawaitawa kan yanar gizo. A faɗin jihar baki ɗaya halayen kamuwa da cutar goma sha biyar muka ƙididdige. Cikin sha biyar ɗinnan. biyu suka rasu, su ma a gida suka rasu. Na farko ya je wata cibiyar kiwon lafiya bayan jin wani zazzaɓi har aka mishi gwaji da ya nuna yana ɗauke da masasar cizon sama. sabro ya koma gida aka ce masa da ya ji ba sauki ya komo sai kash bai komo ba ya rasu gida na biyun kuma cibiyar kiwon lafiya ko ɗaya ma bai je ba gida ya rasu kiran da muke zuwa ga mushannin makarantu da sun ga wata alama ga yaro su kai shi kai tsaye a asibiti don ana ɗaukar lokaci ne ana rage sa'ar kubutarwa muna kan bakar tsaro kira dai muke zuwa ga al'umma kar a ce a tsaya gida a yi wani magani a zabura a zuwa mutane takwas aka gano cewa sun kamu da cutar difteri mai kama makoshi a wato yayin da uku suka riga mu gidan gaskiya a ta gidan tesum a gundumar ingal kamar yadda hukumomin lahiya suka tabbatar waɗanda cutar ta kama sun hada da maza da mata da kuma yara kanana mamman awal likita mai kula da annobar cututtuka a cibiyar kiwon lahiya ta ingal ya yi wa anise karim karin bayani ta wayar tarho Wani mara lafiya ne na ciwon makoshi cikin likitar mota Tigide Taisam. Wani misali ne na cutar makoshi a cikin waɗannan yankuna da yake yawanci makiyaya ne da suke canza wurare akai-akai. A halin yanzu muna da mutane takwas da suka harbu da cutar uku sun mutu. Shekarun mara lafiya na bambanta daga shekara shida zuwa shekara talatin da biyar. Matsaloli a nan Ingal shine al'ummar makiyaya ne sosai. Kenan al'umma tana iya tashi ta zo Ingal, ko mutanen Ingal su tashi shi su je wani wuri kenan akwai wajen kula da cutar ganin yadda mutane ba su tsaya wuri guda kuma a rike cewa yankuna ne da ke nesa da gidajen likita akwai ƙauyuka kuruga da suke kilomita talatin zuwa arba'in daga garin zuwa yanzu babu wani mutum da ya harbu da cutar muna da wani tsari na ɗaukar nauyi kuma akwai shaushawa hasashen da ake yi lokaci zuwa lokaci ya nuna cewa ana sa ran samun damana mai takaitattun ruwa tare da kuma damshi a yankin sahel a wannan shekara ta 2023 damana kuma za ta soma ne da wuri sannan da kuma kare a makare inda kuma za a samu fari a wasu lokuta mai tsawo da kuma gajere kuma a wasu wuraren kamar a yankin sahel. rahoton namu na musamman yankin lifta ko gurma da ya hada kasar burkina faso mali da niger na fama da matsalar tsaro da ke shafar mutane da dama duk da yake kasashe na kokowa wato ta zaman lafiya a samu zaman lafiya lamarin yana kara rincabewa ga ya bubakar ba shugaban cibiyar bincike akan jagoranci da sha'anin tsaro a yankin sahel a hirshi da Tanan Fudai Ahmed. Yau muna ganin sauyin yanayi da rigingimun al'ummomi. Muna ganin rashin kwanciyar hankali da ke haɓaka da kariyar ƙasashe. Gungun masu ɗauke da makamai da ke mamaye hilaye. Muna kuma ganin matsaloli a bakin iyakoki. To, dukkan wa'annan ƙalubalen na ƙumsar sararin mahali kan rigingimu. Kenan ya zama wajibi a fayyace, a nazarta, kuma a tsaranta kusantar dubarori domin ci gaba. A naku bangare ya kuke nazarin matsalar yankin lifta ko gurma? Eh, to yanayi ne mai sarkakiya game da rigingimu tsakanin gungun masu dauke da makamai da farko akwai na tsakanin snin da eta islamic kudi ba yau daga tilabir a biyo ta asango yankin gawo har zuwa yankin sahel na burkina faso karkarun nan suna kan barazanar masu dauke da makamai na biyu akwai rigima tsakanin su kansu yan ta'adda fuskar aƙida ita islamic da islamic a wancan bangare kuma akwai rigingimu al'ummomi mai sarƙaƙiya ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai akwai 'yan jihadi kenan wannan gaskiya wani yanayi ne mai launi daban-daban da ke ba da buɗe ga afkuwar rigingimu ya waje ba a ƙetara shi da samun mafitar girkin madadi mai tushe tun daga jagorancin muhali har zuwa ga tsarin dubarun ciwo kan rigingimu wace rawar ce al'ummomi za su taka domin neman mafita al'ummomin su ne ke tsakiyar tsarin ba za a iya komi ba ba tare da al'ummomi hukumomin ba ko a su ko a ki daga tushe ne ma'ana daga al'ummar garin ajin dubarar ke somawa da farko mutanen da ke faɗa a shi hukumar koli da na yankin baki ɗaya wannan gamayyar tsarin ke ba da damar a ci gaba an ba haka ba duk wata kusanta gaskiya za ta zan wace batta da makoma a ƙasashen ya zama wajibi a tunkari al'ummomi su kuma al'ummomin su dama da hukumomi yan farar hula abokanan hulɗa masu hannu da shuni. wannan rikici ya zama na soja ana iya samun wata mafita da ba ta soja ba. Aiki da ƙarfin soja ya zama wajibi ba za a tsaya haka ba a zura ido amma ba ita kaɗai ba ce mafita sai an yi gamin gambiza tsakanin ƙarfin soja cikin tsanaki mai fa'ida cikin basira da kuma tattaunawa cikin lumana musamman da ƙarfin gwiwa samun ciwo kan al'umma. Masare a muka ƙarshen wannan shiri na yau a hutar.